mafiya yawa sun kusan su je su ɗauke shi ko su ɗauke kudinsa su ba a gida da kuma nan abubuwa ne wanda yake dole masu zaɓe sai sun yi a hankali da sauran mutane wanda masoya wanda suke suna nan da yawa a jihar kano musamman na ji labarin harajin da ake biya na babura keke na pep na samu labarin an ce an ɗaga sai an dawo sabuwar gwamnatin allah ya sa suka shigo a biya da arias wannan abu ne wanda yake mai daɗi ko mara daɗi suka dawo mu ma mun shiga cikin da kuke addu'a nan Allah ya sa mu sabu gwamnatin da za ta zo ta tausaya wa na ƙasa ta tausaya wa talaka ta tausaya wa matarsa da ɗansa da ɗansa ta taimaka wa al'umma wanda yake za a ceto al'umma daga cikin hali da aka samu kai yanzu na ake gaya mu wasu yara masu albarka wanda muka tura kasashen waje wanda duk wata suna aiko da iyayensu kuɗi daga ƙasar waje wanda suke da yawa daga ciki sun gyara gidajen iyayensu wanda suke da yawa daga ciki sun ba iyayensu jari suna sana'a wanda suke da yawa kuma ga baki ɗayansu sun riƙe kansu cikin daraja da mutunci wasu na ayyukan gwamnati wasu na ayyuka nasu na kansu wasu na aiki a manya-manyan kamfanoni dama shi ne ma'anar Kuma da sa ka samu mutum ɗaya mutum ɗaya ka tsamo shi daga cikin ƙangi na talauci to shi wannan guda da Allah ya taimako gidansu ma ka tsamo su ke shi kada wannan shi sa duk mai hankali dole ya kula sosai wasu dauka wani arziki zai shafi arzikinsu yanzu duk abubuwan da kuka samu na taba gaya muku banda kokobo? kuma taba albarkacin naku Allah na nan yana kariya ko yana kawo daraja iri wannan shi ne tsari wanda ya kamata masu hankali musamman na nan gaba domin na yanzu kama abu ne latti yanzu dai an riga an sa giya kamar mai shiga mota ne akwai wata liba da ake sawa yanzu an shiga wannan tsarin kuma sai abin da mutum ya yi ma in ka zo kana haƙe ka sai dai ka sha tsina ka hana mutane wucewa domin jama'a fara muka suke kasa su in ka zo ka ce ka harajin yan keke na fef an san ba gaskiya ba ne mutane ne kawai suka tafi aka mura maka wuta amma duk da suka sake samun miƙe kafa to kai ba ka san abin da ke ra'ayinsu da duk wani abubuwa ne wa'anda suke sai mu gode wa Allah gashi Allah sake zago da mu lokaci zamani na talaka da da yake yanzu musamman wanda suka gane domin har yanzu akwai wani bai gane ba ko wani yana nan ma yanzu tun safe gashi karfe hudu ta wuce bai samu abin da zai ci ba irin wannan mutane ne muke cewa an suka ga masu malfa a wancan lokaci sai su bi wannan ba sa musu juna ba wannan sai kun zaka dawa za mu haɗu da ku mu sa musu suna sai ce ya an ka sake dawowa ka dawo wani da katon kifi mu yanka mu sa musu suna yadda yake muka faɗa kowa san su kuma fatan za ku ci gaba da jin himmar da kuke da ita domin wannan ya kai mutum shekara ta biyu da goma sha tara irin wannan tsari a kano wannan makarantu babban abin da za mu so wanda allah zai ba jihar kano in ta hannunmu ne ko ta shawararmu ne ya kasance ba sai ya sa mana hannu ba da kafa da bakinsa da kowane sai ba yadda za mu ci gaba da irin wannan hali nan zaɓe ya zo mutane su zo kamar sun mokara shi kenan sai ka sa su wai su ma 'yan siyasa ne wai su ma sun san kaza za su yi kaza da shirye-shirye da sauransu ina addu'a ku ci gaba da taya mu da addu'a Allah raba mu da irin wannan mutane shekara ta da 2019 da mu ne wasu masu sauraro da jawabin mai gayya mai aiki za